السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي يوم لهدي تقص ترك وطن رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 mun haɗa wannan masallaci a cikin wannan wata mai alhurma don ci gaba da karatu a cikin littafin Allah alkur'ani mai girma kuma muna karatu ne cikin suratul anfal mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 72 za mu tashi aya ta 73 a suratul anfal muna fata Allah ya mu dace kafin nan ga tambayoyin da aka turo wannan mai tambaya ce tambayar sai ita ce mace ce a take shayarwa mace ce take shayarwa dan wata a dan wata bakwai sai ta sami wani ciki kuma malam ya halarta a zubar da wannan ciki don wancan dan ya samu ya samu ya rayu cikin sauki a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da kunika a samu ciki ana cikin shayar da wani dan watanni kaɗan ko wata biyu ko wata hudu ko wata biyar ko shida ko bakwai sai kuma matar ta samu juna sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi kaman zai ce musu iya abu ne zai amince da cewa suna so su zubar da cikin sai tuni ya kira su ya ce kar su yadda su zubar ai farisa da rum suna yin wannan ko babu abin da yake cutar da shi dan haka kuma ba abin da yake cutar da ciki ne daga likitoci in suka duba in akwai macen da take da larura masana lafiya suka duba suka ga cewa akwai wani yanayi to wannan sai a ce maka mata ta hanyoyin da za a ce maka amma ba maganar zubar da ciki ba ko su likitoci ba su ce kunika yana kawo matsala a rayuwar wani wanda ake shayarwa ko kuma rayuwar wanda ake abu nan ba don haka bai halatta a zubar da ciki ba wallahu sha ala akwai tambayar da aka yi na maganar mace da take jinin nifasi bayan nan sai ta ga wani ruwa bayan ta tsarkaka muka ce wannan ruwan za a kirga shi a matsayin ko na ce kai na ce wannan ruwan za a kirga shi a cikin matsayin wato jinin ne yi ne to wannan kuskure ne wani ma ya turo takarda kamar yadda muka faɗa jiya ni hadisin ummu atiya da shi na kafa hujja amma kuma sai na kawo shi a ce. a lokacin da nake ba da bayani akan wannan sai na ce lura da hadisin ummu atiya da ta ce kunna na'uddu al-kudrata was-sufrata alhali kunna la na'uddu ne sai na dauke lani to an samu matsala kenan nayi kuskure babba saboda ga kunna na uddu wato la na uddu ne sai na ce na uddu haka abinda take nufi ta ce radiyallahu ta'ala anha ba ma kirga wannan dan farin ruwa da yake zuwa bayan tsarki a matsayin komai ba ma daukan sa komai don haka mace za ta ci gaba da azuminta za ta ci gaba da sallah kuma wanda ya aiko ta ma yace a duba minhajul muslim yace na duba hajjin musulmi shi fa yana ga abun da na faɗa na bada wancan ansa din shi kuma yi karo da abun da ya karanta min hajji muslim har ya kawo ce babu sabi da wani abu da ya ambata eh, to dama jiya yace akwai wanda ya kawo nan to yau kuma sai ga eh, su ma da su da malam basu sun dauko wannan hadisi din eh, karo da wata tambaya da ta yi kama da irin wannan falilahi alhamdu wal minna ok wani ne ya ji wa a rediyo ashe sai aka duba eh saboda haka alhamdulillah wancan bayanin da na yi kuskure ne yanzu bayanin da yake daidai shine za ta ci gaba da azumi kuma sannan za ta ci gaba da sallah ba a kirga wannan farin ruwa a matsayin wato jini a lura da hadisin ummu atiya radiyallahu ta'ala anha wato asalin daidai din hadisin shine kunna la na'uddu al-qudrata was-sufra wato shay'an ba'da kuhu mai tambaya na gaba ya ce tambayarsa a nan abu ne ya ce yana tambaya ne cewa shi ya san cewa malamai sun ce wannan tambayar na ga sai in sake kallonta ya kawo wani bayani ne wannan ya ce bayan ya sallama da addu'a ya ce shin akwai irin wannan ƙungiya ta malamai a ƙasan nan wani wata ansa da aka bayar akan masu nda da suka kawo tambaya cewa suna training na wahala shin ya halatta su ajiye azumi a lokacin ba da ansan sai muka ce a'a mu ba za mu iya bada ansa musamman ni kadai ba zan iya ba musamman ma ni karamin almajiri ne ko da malamai ma ya kamata malami ba guda ɗaya ba malamai a haɗu ko a samu wani majalisi na malamai wanda za su ba da fatawa to sai wannan da ya ji sai ya rubuta wannan takardar sai ce shin akwai irin wannan ƙungiya ta malamai a ƙasar nan masu ba da fatawa guda ɗaya akan matsala in ta taso in akwai ina take in babu malam to don Allah a yi kira ga gwamnati da malamai da su samar da irin wannan kungiyar ta malamai saboda a dinga samar da mafita daga matsala ko abunan kuncin da ya abunan kuncin da 'yan uwa musulmai suke ciki ko suke samun kansu a wani lokaci a ciki wannan yanzu na mala abdulbasir ya ce ya karanta an yi tambaya irin wannan tambayar da aka yi anan wa sheikh abdoktor sani umar rijiyar lemo sai ce san da aka bayar anan irin ta bayar wato daidai da san da aka bayar anan irin ta bayar sai dai kawai ya yi ƙari shi ma da cewa ya ce shi a matsayinsa shi kadai ba zai iya ba da ansa akan wannan matsalar kaga wannan dacewa daga Allah ne subhanahu wataala muna ba Allah ya ƙara mana dacewa ya ce ba zai ba da ansa shi kadai a kan wannan ba sai dai malamai amma dai yana kira ga gwamnati cewa wato yana kira ga gwamnati cewa watanni goma sha biyu da ake da su dinnan amma a rasa watan da za a sa wannan training ya kamata a samu wani lokaci a sa ina ga kamar mu a nan ma an kusan faɗan irin ina abubuwa ne to alhamdulillah irin doktor muhammad sani umar wadda a ƙasar larabawa ma su kansu larabawa ma cewansa suke imamu zahabi saboda kaifin basira da rubutu amma shi ma ya ce ba zai ansa shi kare ba kaga shi mun kamin babi a wula mu ce ba za mu yi ansa ba wallahu ta'ala ala jazakumullahu khaira wannan kuma bayan yayi sallama yace shine ya tsinci kuɗi sun kai kwana biyu a gunsa amma bai samu mai shi ba shin zai iya yin sadaka da kuɗin saboda kar su salwanta malamai sun ce akan yi shekara ana yin abu na cikiya shekara ake ana cikiya amma tun da ya kira salwanta a zamanin mu nan na yanzu ba zai dai canja daga hukuncin a yi shekara ana cikiya ba sai a kai ko gurin a inda hukuma ta tanada don cikiya da sanarwa wannan yana da muhimmanci ko kuma al'ummar musulmai in suna da irin wannan a kai wannan guri don a ci gaba da cikiya musamman inda kudin sun kai wani mataki to amma in kuma ya sadakar saboda tsoron kasu salwanta a hannunsa in ba irin wannan guri to in me su ya fito fa to zai biya shi wannan kudin nasa sadaka ta zama taka don kai kai ta yau in me shi bai fito ba sadaka ta sace in ya fito sadaka ta kace da ka shi kudin sa ne zaka bashi sai dai in ya yadda ce da gaske ka sadakar ce eh ce, to Allah ya ba mu lada shikenan yayi hakura ya tafi to wallahu ta'ala alam shikenan wannan bayan yayi sallama ya ce. <clears throat> tambayar sa anan cewa yana roƙon a saka wani bawan Allah ko wasu bayin Allah cikin addu'a waɗanda suka fara gina masallacin sabon hostel na maza da ke cikin wannan jami'ar ya ce a saka su cikin addu'a Allah ya ba su ikon ƙarasa wannan gini domin ginin ya kai linta saboda muna fuskantar barazana na ruwan sama wata rana idan ruwa ya zo a ɗakin muke sallah sannan muna musu fatan alkai daga wani dalibi a kai rubuta a wannan jazawullahu khairan kaga dalibi yanzu yayi bayani daidai rannan mun yi musu wuta yau kuma jazahumullahu khairan eh? Allah ya saka da alkhairi wannan yayi kyau sosai ayi addu'a wannan lalle mun yi magana da sashin masu wannan aiki din har muka ce ah, ko a bude kofa ga wasu da suke so su sa hannu a ciki suka ce a'a su suna nan akan bakansu su suke so su karisa wannan ginin masallacin da suka faru amma sun baki wasu dalilai masu girma na ɗan yanayi da aka shiga a ciki yasa suka ce abubuwan ya tsaya amma da Allah suna fatan a yi musu haƙuri zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci suna so su ƙarisa wannan gini ne to muna fatan kamar yadda wannan ɗalibi ya nemi a sa su cikin addu'a muna sa su cikin addu'a da kanmu gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ƙara buɗe ya bada arziki na halal ya kuma ba su ikon karisawa sha Allah sun ce za su karisa bi iznillah sashin su aka suka bayyana wannan mai tambaya na gaba ce yana so ne a yi masa bayani game da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa amma bai rubuta hadisin daidai ba a rubutun da ya yi amma dai kamar ma'anan abun da hadisi yake wato idza qulta li sahibika yawm al-jumu'a yace uskut wal imam yakhutub faqad gauta wato ma'anar dai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke magana cewa in ka cewa dan uwanka yayi shiru alhali limami yana huduba to kai gau wanda malamai suke bayyana cewa mutum yana rasa alfarmar falalar ranar juma'a saboda yayi wani magana ko da kowace din surutu yake kace yayi shiru to shi tambayan ya ce shi ɗan hizba ne shi yana aikin hizba a yawancin lokuta hakan yakan same shi ya zama zamanto ya ce wa mutum su yi kaza ko kuma yayi kaza a to ai wannan kai mutum ne na musamman wanda aikin da kake ba kowa yake yinsa ba sai kai kuma da irin wannan aikin ake daidaita guri ma'ana da wanda suke kula da yanayin jama'a a da ababen su a da gwargwadon iya abin da ake bayan ana addu'a sannan su kuma suna yi su gyara guri su yi kaza wannan ana musu fatan alkhairi sannan malamai sun yi fatawan wato su ana musu abuwa hatta ma wani za ka iya ganin ana sallan juma'a din su ba su yi talla ba sai bayan an yi sallan juma'a su su yi sallah in yanayi ya kai ga haka in yanayi ya kai ga haka ya halatta saboda haka wannan aiki da kuke yi a wannan lokaci ana ɗaukarsa a babin wato maslaha wanda take abunan ai mafsada da ake tsoron faruwanta kuma dama jalbul mafasid abunan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi kai in ka tsaya baka yi magana ba amfanin ka ne da samun lada to amma kuma sai ga wani barna da kake karewa da wasu abubuwa da kake karewa da ikon Allah da taimakon Allah wannan din ana gabatar da shi akan wancan fa'ida din da zaka samu insha Allah ta'ala ma'afun ankum muna fata Allah hada mu cikin lada baki daya wallahu ta'ala alam insha Allah muna raye lokaci na gaba za a ci gaba da sauran tambayoyin da ba a yi ba sannan kuma za mu ci gaba da karatu yanzu aya ta 73 cikin suratul anfal muna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan ayoyi yana maganan jerin sahabbai da martabobinsu amma sai fara da maganar yadda kafirai su. Allah ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd su waɗanda suka kafirta sashinsu suna jibintan sashi suna son sashi musamman in an zo gurin da za su yi karo da musulmai duk da cewa ba su hun bai na shadi kamar yadda Allah ya faɗa in a tsakaninsu ne su ya su kullum suna hayaniya da juna amma ran da duk aka ce tinkaran musulunci za su yi to nan duk suna iya haɗa kai don haka ba'dhum awliya uba suna haɗa kai suna jikincin juna suna son juna sai Allah ya ce illa taf'alu in ba ku haɗa kai kuka so juna ba dalilin addini ku musulmai takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to za a samu fitina ta faru a doron ƙasa da kuma barna mai girma malamai karkashin wannan aya suka ce duk wani abu da kake ciki ko me kake yi in dai addini ya taso to ka fifita son bangaren addini in dai addini ya zo to ko me kake yi ko me za ka rasa a duniyance don ka samu abin da za ka samu na addini ya ɗauru ya ci gaba to ka gabatar da ci gaban addinin musulunci ga ci gabanka na rayuwa a duniyance ga ci gaban addini a fili to ka gabatar da ci gaban addini na kai biyo baya shine na kafaru ba'dhum auliya uba illa taf'alu Ƙarƙashin wannan malamai suka kawo faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a game da hatta auratayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza atakum man tarzauna dinahu wa khuluquhu fa ankihu, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid idan wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo yana neman yarku duk abin da kuke ciki da duk abin da kuke tunani in dai aka ce wane da ya zo an yadda da addininsa an yadda da ɗabi'unsa to fa zawiju a wata riwaya fa an kihu ku aurar masa wa illa in ba ku yi haka ba kuka cina akwai wani abu a duniyance da ya kauda wannan addini din akwai wani abu da kuke gabatar da shi a maimakon addini to ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun ari to fa za a samu fitina a doron ƙasa da kuma barna mai girma wanda za ta bijiro suka sake maganan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa zawwiju anan sharadi ne guda biyu na farko a yadda da addinin mutum na biyu a yadda da cewa mutumin kirki ne yana da ɗabi'u masu kyau sai ya cika waɗannan guda biyu in dai ya cika waɗannan guda biyu aka ba da shaida aka ce yarka gawa ne ya zo me za ku ce game da shi a addini ce addini wannan iya zahiri mun yadda da shi ɗabi'u da mu'amala iya zahiri mun yadda da shi to wallahi kar ka yadda ka ce a'a sai ta shiga university a'a sai ta yi kafa. in dai wannan sharuɗa biyun suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce fa zawiju sai dai in tsarin turawa kuke so kuma da tsarin masu lissafi a ce da tsarin masu gabatar da hankalinsu akan nassi to wannan kuma nan sai a yi ta duk abin da za a faɗa dan za ka ga ana ta wasu surutu ana ce a'a kaza kaza a'a menene menene da can ba kai ka kero ta ba haka Allah ya halicce ta haka Allah ya tsara mata rayuwa kai din ma tukunna ta ina kake Allah ya fito da kai ta yaya kake Allah ya mai da kai yadda ka zama to duk wani da zabe in yayi karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da hankali da shi shine in aka ce wannan mai addini ne kuma sannan ga dabi'u amma za a iya samun. in ba ɗabi'u to sharuɗa ba su kama to za ka ga wani yana da ƙoƙari wajen da sallah da sauransu amma fa akwai matsala wajen ɗabi'u wajen ɗabi'u ba shi da kyawun ɗabi'a ba shi da kyawun mu'amala to wannan kuma wani abu ne da amma in dai biyun nan sun cika to kar ka sake neman maganan zaɓi ko ka sake dogon turanci ka gode wa Allah da ya kawo irin wannan ya nemi ko kanwarka ko yarka ko wani wanda kake da iko a kanta ko ya nemi yar da kai ne waliyinta in dai mai waɗannan sharuɗa biyu suka zo in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to fa zawidu ko fa ku? amma in ba wannan bane to ne za a tsaya ana dogon turanci amma duk abin da ka tsara a duniya ka ce ga tsarin addini ya zo to gabatar da tsarin addini naka abun ya biyo baya wannan shine ka'ida shine wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu in ba ku kai matsayin da za ku iya dakatar da komai dalilin addini ba ba ku kai matsayin da komai zai biyo bayan addini ba to in dai ba ku yi haka ba to kun fitnatun fil ardi wa fasadun wa fasadun kabir har yanzu akwai sauran gyara ba za ku gushe kuna ganin abun da ba kwa so a doron kasa ba in dai har yanzu addini yana magana kuna magana addini yana faɗa kuna yana faɗi kuna cewa kuna da zaki to har yanzu akwai sauran gyara kawai innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kawai in dai mutum mumini ne mumine kawai maganar su duk lokacin da aka kira su aka ce ga Allah abin da yace ko ga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai an yaqulu sami'na wa ata'na kawai mun ji mun bi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri bai dace ba ga mumi namiji ko mumina ta mace in an ce ga tsarin Allah ga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce yana da zabi wannan ya faru akan Zainab bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Zainab bintu Jahsh yar mai daraja ce kuma mai daraja ce tana da alakan jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya wace sifa da duk maza manya suke sha'awar irin wannan sifa din da dukkan kwalitis da maza suke bukata manyan mutane suke bukatar su aure ta a makka kowa da masu dukiya da masu mulki da wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma yana so ya hada ta da zaid ibn haritha zaid ibn haritha kuma asalinsa bauta ne ta kawo shi kuma ma'ana bawa ne ba a ma san waye babansa ba sai daga baya babansa ya bayyana shine haritha ta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gurinta yace ina son ki yadda ki auri zainab abinan zaid bin harisa tace ce ya rasulullah gaskiya ba na son sa daraja ta daban ta daban ni ba zan aure shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ni kuma ina son ki aure shi zaid bin harisa aka ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam yace je ka kai magana da ita yace ya rasulullah ba ta so ni ma ba na so ka Kasan san shi ba irin kanana ko wannan bane yawa ana cewa ba ta so yana cewa a ku bari ni ina so ne wai yana kuka don an ce ba ta so ya kasa zuwa ya kasa zuwa lecture eh ka wannan kanana ku ake nan an ce ba ta so ka ba zai kai gaba ba akwai wata amma wai baya zuwa lecture wai me faru wai wata ce ba ta so baya zuwa lecture kaji asara wajen kala nawa zai yi kenan to zaid ibn harisa radiyallahu ta'ala anhu da aka ce ta ba ta son shi ma sai ce to shi ma abanta gaskiya ya yadda ba ajinsa bace saboda haka a ya rasulullah aje abun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace a shi kuma yana son a yaure to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran ta yake mace magana yace ki aure shi tace ya rasulullah in aure shi ga yadda nake ma bayani sai Allah ya aika malaika jibril wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri bai dace ba ga mumini ko mumina in dai manzon Allah in dai Allah subhanahu wataala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba ya zartar yace ga abin da yake so to bai dace ga mumini ko mumina a ce yana da zaki Zainab binti Jahsh tace ya Rasulullah wannan aya ta sauko haka a ce eh tace to na yadda a aurar da ni gare shi shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya hada kayan aure shi ya biya sadaki shi ya bada komai ya aurar da ita ga Zaid ibn Haritha yana aurar da ita sai Allah ya koma malaika Jibril ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kai da ka aurar da Zainab ga Zaid ibn Haritha Allah yana sanar da kai cewa zaka aure ta zaka aure Zainab ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya matsa aka aurar da ya aurar da ita ga Zaid ibn Haritha ba to tun da auren nasu ba fa zaidin ya sake ta bane amma aka aiko mala'ika jibrilu cewa a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah wato shi zai aure ta da auren su fa da aure tsakanin zaid ibn harisa din da ita zainab din amma kuma gazance daga Allah dan sabon kuma mala'ika cewa kai ka sani zaka aure ta in kai ne ai sai kaura <laughs> ai akwai tajin hankali a cikin wannan wato Allah shine Allah shi yasa annabawa ana jarraba su ne a cikin harkan iyalai wanda duk aka jarrabe shi a cikin harkan iyalai ko a aure ko a yaya to nan ne jarraba ke karewa jarraba a dukiya tana da sauki amma jarraba a aure ka shiga damuwa a aure to yawanci wanda aka yi masa irin wannan jarraba ba karamin kankaran zunubi yake samu ba ko ba inda ake samun mutane su ta magana a kanka in ka samu jaraba irin aure a ringa magana kenan ana ɗaya da zunubinka kafin ku a lahira malama ne shi ma ya faɗa eh to a kawo sallarsa <laughs> kasan ranar lahira ba ya biyuwa ko kasan mutum kawai karba za ka yi <laughs> saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga damuwa zaid ibn harisa da yaje sai ga kawai shi fa mu'amalarsa da zainab ba zai yiwu ba yana bukatan kawai ya sake ta kuma amma gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tilasta su duka akai aure sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah imun izini in sake zainab ana son zama da ita na takura ta ta takura ni kamun izini in sajida sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a amsik alayka zawjaka ci gaba da rike matarka abun da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ci gaba da rike matarka wancan bayanin da Allah ya aika masa shine Allah yake cewa wa iz taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka Allah ce ka cina ba Aisha radiyallahu ta'ala ce ce. wallahi da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ɓoye aya a cikin abun da Allah ya aiko shi da shi da zai ɓoye aya guda a cikin alkurani da wannan ayan zai ɓoye. saboda shi yana uban amarya uban ango shi ya hada komai kuma aka aiko sako ba sakon wai daga wani makwabcinsa ko Abubakar ko Umar ba radiyallahu ta'ala anhu a'a daga Allah cewa zai auri Zainab ai wannan ba karamin abu bane to sai Allah ya aiko malaika da wannan aya wa iz taqulu tina lokacin da kake cewa lillazi an'ama Allahu alayhi ga wanda Allah ya masa ni'ima da musulunci wa an'amta alayhi kai kuma ka masa ni'ima da yantawa da bawa ne kai ka yanta shi ka tina lokacin da kake ce masa amsik alayka zaujaka rike matarka wa tukhfi bi nafsi wattaqillaha wannan magana wattaqillaha malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake gaya wa zaid ibn haritha wattaqillaha ka ji tsoron Allah karka sake ta wasu malamai kuma suka ce a'a maganan Allah ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wattaqillaha ka ji tsoron Allah ka san Allah ya ce ma zaka aure ta me yasa kake ce masa ya ta shine wattaqillaha wa tukhfi bi nafsika ka tuna ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana koyewa a ranka mallahu mubdi abinda Allah zai bayyana shi bayan mala'ika jibril ya zo ya ce ma zaka aure ta ai dole sai an ce ka aure ta wata kishin nasa wai kana tsoron maganganun mutane kar a ce kai ne uban amarya uban ango kuma ka zo ka aure ta wata kishin nasa kana jin tsoron maganganun mutane wallahu ahqqu an takshahu Allah ya kamata ka ji tsoro ai tunda Allah ya ce ma zaka aure ta sai ka aure shi yasa sai Allah ya ce to lokacin da wata rana kawai zai ce bai zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai kawai ya ce ya sake Zainab bintu Jahsh da ya sake ta sai ba a jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya je neman ta ba ka shi kam dai ya je neman ta akwai aiki kuma ba wani bane zo ya shi shawari ya rasulullah ko za ka aure ta A duk maganganu sannan abin da yake jin tsoro na maganganun mutane sai Allah ya magance wannan Allah ta falamma qada zaidun ha watsara lokacin da zaidu ya kare biyan bukatarsa da ita ya ga cewa ba zai zauna da ita ba ya sake ta Allah ce zawwajina ka daga sama sai Allah ya daura mata aure daga sama ka daura aure eh yau akwai mai bukatun shaida Allah ne ya daura aure waye zai shaida ba wanda ya zai ce shi ne shaida akwai wanda zai ce ina sadaki Allah ne bai daura aure akwai mai akwai wanda zai ce ina sadaki babu shaidu sadaki waliyai menene duk magana ta kare Allah ce ka ha sai aka daura auren a sama abin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yana zaune a cikin mutane har da Zaidu a gurin tare da shi sai Allah ya koma malaika jibril yace ce wa manzon Allah tashi ka tafi gurin ka yanzu an daura auren ba shi ma yana kasa bai sani ba an daura auren a sama sai aka aiko malaika jibrilu aka ce je ka gurin zainab Allah ya daura muku aure kuma yanzu Allah ya umarce ka kaje dakin ta shi kuma a lokacin sai ya waiwaya sai ga bari ya aika zaidu bin Harisa mijinta na da bari ya aika zaidu bin Harisa ya je ya ce mata ta shirya manzon Allah yana zuwa sai ya aika zaidu bin Harisa kai in ana maganar Allah ana maganar manzon Allah ai sai ka zuba wai ya kamata mu yi imani da alqur'ani mu yi imani da Allah mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai wannan ka huta za ka aika zaidu bin Harisa zaidu bin Harisa radiyallahu ta'ala anhu yace da manzon Allah yace in je in mata magana yace wallahi sai na ji na tafi ina kallonta yace da ya shiga gida ya ganta yace ina kallonta sai na ji ta zama uwa gare ni ban taba tunanin wannan ta cancanci ta zama matata ba ina yace sai ta zama uwa gare ni ita kuma sai ta ji kawai wancan yaron gidan ne kuma ɗanta ne magana ya kare shikenan don haka Allah subhanahu wataala ya gawo magana shi yasa idan ana dan irin abubuwa din nan na mata a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahsh takan ce zawwaja kunna aba'u kunna wa zawwajani Allahu bi fawqi sabai samawa ku da ma dukan ku kowa babanta ne ya daura mace aure ni da Allah ne ya daura mun aure daga sama to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yace illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duk abin da za ku yi an ce addini to ku bar abin da kuke so a ranku ku gabatar da addini ku sa abin ranku din ya zama biye da bayan addini in ya biyo riban kafa ne wani. in an samu riban kafa ne amma in an ce addini ma da rike addini amma wani tsare-tsare da wasu tunani da cewa za ka yi kaza a'a sai kaza a'a menene ko da yayi karo da addini akwai matsala a ciki duk abin da ya karo da addini kame da hankali karka karka damu da shi ka rike addinin musulunci Addini ra'sul mali fastamsik bi fahru bi dinika akhiral buldani addini shine asalin jari shine jari capital wanda ya kamata mutum ya rike shi sau da kafa in wani abu yanayi ya kai yanayi to ka gudu ka tsira da addininka ko da za ka je ƙarshen duniya gudu da addininka shi ya fi maka alkai don haka Allah ce illa taf'alu in ba ku rike addini kuka so juna a dalilin addini kuka so addini sama da komai a duniya ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir duran da kudi za su iya girgiza mutum ya bar addini ko wani abun duniya ya girgiza mutum ya bar addini ko mata ta girgiza mutum ya bar addini abun da mata take tunani daban abun da kai kake tunani na gina addini daban ita kuma rusa suke so kuma ya ruɗe ka ka ce kawai a'a ka haƙura da addini ka bi wannan matar ko ka haƙura da addini ka bi tsarin wani mutum ko ka haƙura da addini ka ina in dai addini ne to wani abu ya biyo bayansa ko menene na duniya ya biyo bayansa wani shine abun da Allah ya ce illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir a office kake addininka me son zuciyarka ya biyo bayan addini duk abun da ya zama yayi karo da addini karka yadda da shi a kasuwa kake haka a gurin sana'arka haka sana'arka karama ce ya zama haka sana'arka babba ce kana da jari mai yawa kana da karamin jari duk al'amarin ka ya zama addini illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku yadda ya zama addini shine a gaba ba to fa za a samu fitina a bayan ƙasa wa fasadun kabir da barna mai girma sai Allah subhanahu wataala ya sake dawowa gurin sahabbai Allah ce wallazina amanu waɗannan da suka yi imani wa hajaru suka yi hijira muhajirai kenan wa jahadu fi sabilillahi suka yi jihadi cikin tabarkin Allah na awaw wa nasaru da kuma wainnan ansarawa waɗanda suka taro sahabbai muhajirai suka ba su gurin zama suka wasa wasauhum bi amwalihim suka ba su dukkan hospitality da suke bukata kara da sauransu Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan kaji ba ji Allah ba yanzu mutum zai taɓa ɗaya daga cikin muhajirai ko cikin ansarawa ya ce wai zai sake shi ya kwana lafiya a ce mutum ne mai imani ba munafiki ba Allah subhanahu wataala yana cewa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi yace wallazina Awau wa nasaru wa'incan sune muhajirai wa'inna wallazina Awau wa nasaru sune ansarawa sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan muhajirai da ansarawa su ne muminai na gaskiya in ji wa in ji Allah wanda ya umarni da imani A kenan ya kamata ka san su waye su Allah ce lahum maghfirat gare su akwai gafara Allah ya gafarta musu kai baka gafarta musu ba to kar ka gafarta Allah ya gafarta musu magana ba ta kare ba magana ta kare akwai wani wanda suke tsoro akwai wani wanda ake jin cewa yayi fishi da su ai wanda duk yayi fishi da su a wannan matsayi da muke karanta wannan ayoyin alkur'ani da Allah irin wannan magana da yake yi wanda duk ya fishi da su ma ya kamata ya ji kunya kar a rinka ganin san yana tafiya in dai mai kunya ne shi amma in idonsa ya bushe ba kunya ba imani a zuciyarsa ya je ya yi ya ɗauko su ɗaya bayan ɗaya yana caccaka shi ko za a caccake shi ‘yan uwansa mutane sau ne za su caccake shi da ma wanda ba musulmai ba su caccake shi wanda duk yake din zai taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu a can ƙasa sun cancake shi shi kuma wannan shine ka'ida Allah yana yabon su yana cewa humul mu'minuna haqqan wani yana cewa wai zai magana akan su mummunan magana to ya kamata a mai da hankali musamman masu karance-karance da matasa masu tashe da makamancinsu da wanda suke jin cewa a a lokaci yayi da za su zama malaman kansu da kansu su karanta littafi su karanta wani dan pamphlet su gane cewa eh sahabi wani yana da kaza a sahabi wani yayi kaza wani ma yayi kaza wani ma kai ko me kai kai ko me kai kai da ma duniyar taka da wata kila ma a cikin tsarin naku an an tsara ma cewa zaka iya diban kudin gwamnati ba laifi bane wanda sahabbai su kuma Umar radiyallahu ta'ala ko Bakar yana ta tukarqir aula tukarqir la ta'kul cikin sa yana kugi shine amirul mu'minin gaba daya ga baitul mali cike da kuɗi amma ba shi da personal kuɗi nasa yace duk cikin nan kugin duk da zaka yi tunda yau bani da kuɗi ko kai kugi ko kai shiru ba zaka ci ba bazan zan dau dukiyan talakawa in ciyar da kaina ba irin wancan sune sahabbai kai kuma yanzu ana cewa a ah, to ai inda za ka yi kaza saboda da kaza ya ɗeban kuɗi dukiya nawa ne da yawa daga cikin mutane masu kurari suna tuhuman sahabbai suna faɗin miyagun maganganu akan sahabbai in sun samu dama a dukiyar gwamnati suke ɗebe ta suke cin haramun ba sa taka tsantsan da shi amma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yace zai bari mummunan magana a kansu? don ka ya kamata a mai da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da su tarbiya ta gaskiya ga Allah nan yana magana Allah fa mahalicin samai da kasai mahalicin mu da su yake cewa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru inji Allah ulaika humul mu'minuna haqqan yanzu musun maganar Allah ake yi musun maganar Allah ake yi ko kuma a faɗi wani mutum ɗaya a cikin su wanda ya fita waje daga cikin wannan magana waye daya a cikin muhajirai wanda wani yanzu zai fitar shi waje ya zo ya kawo hujjoji mu gani ko waye ɗaya daga cikin ansarawa wanda wani zai fitar shi waje waye ɗaya a cikin su Allah ya yi jami'in su ya faɗe su anan yace ulaika waɗancan mutane da kuke gani humul mu'minuna haqqan sune mu'mine na gaskiya sai Allah ya ƙara bayani yace lahum maghfiratun gare su akwai gafara maghfira ay min al-ghifar wato shine kaman kwalkwali almigfira shine kwalkwali da mayaka suke sawa a kansu don ya tsare dukan karfe da fatar kansu ma'ana Allah ya sanya tsari tsakanin su da azaban Allah shine magfira Allah ya gafarta musu wa rizqun karim da kuma rizqun karim malamai suka ce in kaga rizqun karim a cikin alqur'ani yawanci ana fassara shi da cewa aljanna rizqun karim lahum maghfiratun wa rizqun karim ashe muhajiruna da ansarawa yan aljanna ne bari a ƙarasa ayan bayan Allah ce wallazina amanu min ba'd wani zai ce a to ai ana nufin asabiqun alawwaluna ne ko kuma a kaza kaza to duka ma bari kaji wallazina amanu min ba'd waɗanda suka yi imani min ba'd bayan bai'at ridwan da bayan fatahu makka da bayan yakin uhud da bayan yakin khandaq da bayan badar waɗanda suka yi imani min ba'd bayan wa'incan sun yi nisa to su ma wahajaru suka yi hijira wajahadu ma'akum suka suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum su ma suna tare da ku waɗannan su ne wa Allah subhanahu wataala ya bayyana yace la yastawi minkum man anfaqa man anfaqa min qabli al-fath wa qatal waɗanda suka ciyar da dukiyansu suka yi jihadi suka yi gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah min qablil fathi tun kafin fatahu makka ba za su yi daidai ba ba za su taba zama daidai ba ulaika waɗannan wanda suka yi gwagwarmaya kafin fatahu makka a'azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu sun fi daraja da waɗanda suka ciyar bayan fatahu makka tukunna suka musulunta duk da cewa su ma sahabbai ne amma darajar su ba ɗaya bace amma sai Allah ce wa kullan wa'adallahu al-husna amma ba kowanne daga ciki ma gashi nan Allah ya faɗe su wallazina amanu da farko ya kira muhajirai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari sannan nan as-sabiquna al-awwaluna wa ahlu badr as-sabiquna al-awwaluna waɗannan gaba ɗayan su sannan ahlu badr gaba ɗaya ahlul badar ɗari uku da goma sha uku na duk abin da za su yi na zunubi a baya in dai mutum ya je yakin badar duk abin da ya na zunubi gaba ɗaya Allah ya yafe masa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'alla Allah qad tala ala ahli badar fa qala eh, man ma shi'tum anni qad ghafartu lahu Usman radiyallahu ta'ala anhu bai je yakin badar ba amma me yasa bai je yakin badar ba da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gida matarsa za a ci yakin badar sai zama ba ta da lafiya kuma yar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce zauna kai jinyanta kar ka tafi ka zauna kai jinyanta ya zauna yana jinyanta annabi sallallahu alaihi wasallam a can yake cewa inna fil madinati aqwamu akwai mutane a madina suna can ba ku taɓa taka gangara ko kuka hau tudu ko kuka yi gangara ba face suna tare da ku zuciya su tana tare da ku habata humul uzur uzuri ya kare ya tsaye da su ba su san fitowa ba amma da aka dawo da ana raba wato ganima annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau rabo yace wannan na Usman ne ya bashi in kaga manzon Allah ya bada rabo ga mutum manzon Allah ya yarda da shi kenan kai in ka aje wannan ma tukuna annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin abu ne tafiya yaki da yake cewa a ciyar da dukiya ana ciyar da dukiya Usman yana bayarwa Usman yana bayarwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm ma barra usmana ma fa'ala ba'da yau daga yau duk abin da usman zai yi na sabo babu abin da zai cutar da shi sai ya je aljanna wata rana nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin shinge abubakar ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah abu musa al-ash'ari ya ce la'akunan na bawa ba rasulillah sallallahu alaihi wasallam zan zama ni ne mai buɗe kofa wa manzon Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya a cikin shingen ya biya bukatun sa yayi alwala akwai rijiya a cikin shingen sai ya zauna ya zira kafansa a ciki abubakar ya ce in shigo abu musa al-ash'ari ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar yana neman izini sai ya ce idan lahu ce masa ya shigo wa bashiru bil janna kace shi dan aljanna ne ka gaya masa shi dan aljanna ne ya shigo ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ta daman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zira kafafuwansa a cikin rijiya can an jima wani ya zo ya yi sallama abu musa ash'ari ya je ya ce umar ne in shigo ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umar yana neman izini ya shigo ya ce idan lahu wa bashiru, bil janna kace ya shigo kace masa shi ma ana masa albishir da aljanna ya shigo ya yi sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaida Bakar radiyallahu ta'ala anhu sai zauna ta hagun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zira kafafuwansa shi ma cikin rijiya sai ba rijiya ya cike da su ukun nan ba gurin da wani zai zauna can an jima sai wani ya zo ya yi sallama sai Abu Musa al-Ash'ari ya je ya ce Usman ne in shigo sai ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Usman yana neman izini ya shigo ya ce lahu wa bashirhu bil janna ala barwa tusibu shi ma ka ce ya shigo ka ce masa shi dan aljanna ne da ya shigo ya gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaida daman sa Abubakar ya gaida Umar radiyallahu ta'ala anhu sai gashi babu guri a bakin rijiyar sai ya zauna a gefe in ka duba wannan hadisin a cikin sahih muslim sharhin imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yace malamai suka ce ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ya rasu aka binne shi a cikin ɗakin kayinsa fetin ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasa Umar shi ma ya nemi izini lokacin da jinya ta kai an soke shi da wuka ya ga zai rasu yace yana neman izinin Aisha radhiyallahu ta'ala anha in ya rasu ta yi izini a binne shi a ɗakin ta kusa da sahibai tace ta yi izini yana rasuwa aka zo aka binne shi kayinsa ƙasa da kirjin Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sai ɗakin ya cika ba wani guri da za a iya binne wani don haka Usman da ya rasu wancan shine bakin region in ji malamai suka ce tun suna raye region da ya cike shine inda za a binne su ɗakin Aisha ya cike da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar waɗannan na amanu min ba'd wa hajaru wa jahadu ma'akum wanda suka yi imani bayan fatahu makka akwai wanda suka yi imani kafin fatahu makka amma ba da bai'atir ridwan irin su Khalid bin irin su Abu Sufyan ba a shigo garin Makka ba yayin imani za a shigo washe gari yayin imani da daddare darajar su tana da bambanci da wanda sai da aka shigo tukuna akwai wanda ma sun gudu a garin Makka sun gudu sun koma kan duwatsu sun zauna suka ce yau kam ai tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo Muhammad ya shigo irin walakancin da muka yi masa da walakancin da muka yi wa sahabbansa yau zai mana yankan rago ba yadda muka iya saboda haka suka gudu jeji suka gudu bayan gari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ɗakin kaba yana rufe yace ina mabudin ɗakin kaba? aka ce yana gurin mahaifiyar Osman. Osman ibn Talha yace a je a karbo aka tura ɗanta ya musulunta ya je gurin ce ki kawo ki tace in jiwa yace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba zan ba da ki din ba yace ko ki bayar ko kanki don na fi son sa a kanki tace a ah, to gashi sai ya karba ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bude dakin Ka'aba domin manzon Allah bai rusa dakin da karfi ba ba a balla kofar dakin da karfi ba a a ranar rana ce ta aminci ko manzon Allah mutum ne mai daraja yafi karfin tsallaka katanga yafi karfin rusa kofa sallallahu alaihi wasallam baya ta'addanci komai da gaske yake yi saboda kai ce a kawo din a bude aka kawo ki aka bude ya shiga ciki ya ga gumaka ya karya gunki da hannunsa yace ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa aka rinka rusa gumaka aka fito da su aka tsarkake ɗakin Ka'aba babu gunki ko ɗaya a ciki yace to yanzu ya za a yi mata zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammanin zan yi da ku suka ce khairan akun karim Ko bunu akin karim ya kai dan uwa mai daraja dan dan uwa mai daraja yau kan bayan da aka iya imana alkhairi shi muke fata sai ce duk abin da kuka mu na yafe mu sai suka rinka fashewa da kuka sai a je can bayan gari a samu wanda suka buya akan dutse a ce ku dawo inna muhammadan rajulan kariman lalle muhammad mutum ne mai daraja ku dawo ya yafe mana abin da muka yi masa ya yafe eh sai kaga mutum ya shigo da kuka ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wannan shine dabi'u masu kyawu wanda suke shigar da mutane musulunci matasa masu karantarwa ku ɗabi'antu da ɗabi'u masu kyawu dattijai za su girmama ku za su yadda da abin da kuke faɗa amma in kuka ce ku za ku yi ɗagawa za ku yi girman kai don ku ɗan karanta wani abu ko ɗin ku ɗan haddace wani ɗan ƙananan abubuwa ko kuma manyan abubuwa ne amma kuɗin ƙanana ku zo kuna bankama kuna girman kai kaga mutum yana magana a gaban mutane yana kumfan baki wai ba mai imani sai shi kar ku yi wannan kar ku yi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba da daraja da daddare Abu Sufyan ya musulunta amma da safe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sheda man da kala dara abi sufyan fa huwa amin da daddare fa ya musulunta amma tun da shi sarki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu sufyan ba shine sarkin makka ba aka ce eh yace me yake sha'awa aka ce shi ba abin da yake sha'awa kaman a girmama shi sai ce oh abin da yake sha'awa kenan ce eh a duk mai mulki ba sai ya girmama shi ba to sai ya ce to bari wanda duk ya shiga gidan abi sufyan ma fa huwa amin ya aminta da aka shigo garin makka abunan mutum sama da dubu goma manzon Allah ya shigo da su sallallahu alaihi wasallam ana shigowa ta ko ina makkan gaba ta a lokacin bai kai wata anguwa ba garin Gombe ko ta ina kawai sahabbai ne ana ta shigowa ta nan ma shigowa ake ta can ma shigowa ake sai manzo Allah ya yi shaida ba a iya jin ma me yake faɗa sai sahabbai sun ƙara isarwa ya qulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azlaqa babahu fa huwa amin wanda duk ya rufe kofar gidansa ya aminta ba abin da za a masa wa man da al-masjid fa huwa amin wanda ya je masallaci ya aminta babu da za a masa wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wanda ya shiga gidan abu sufyan fa huwa amin abu sufyan yana gida sai ni yace me aka ce aka ce manzon Allah ce wanda ya shigo gidanka ba fa huwa amin yace la ilaha illa muka rinka gaba da shi ashe dama ba mulki mu yake so ba in ba mutum mai daraja ba jiya na musulunta amma wai har ya amince da ni a shigo gidana ma wata daraja ce ku ji ba amma sai ka zo kana ta dagawa kana faɗa da kowa wai kai kana karantarwa kowa ba musulmi ba kowa kafiri kowa kaza ta ina za a fahimce ka ya kamata a samu usulubi mai kyau wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah da karantar da mutane zuwa ga aqida ingantacciya sahihiya karka rinka taskiyar kanka wai ka sai kai dan kungiyar tauhidi ko dan kungiyar aqida waye baka wannan kungiyar a ina ka nada ku Kar ka yi taskiyar kanka Kar ka ji cewa ba mutumin kwarai sai kai a'a wa inna au iyyakum manzon Allah yana magana da kafirai yake ce musu wa inna mu ni da sahabbaina au iyyakum ko ku ku kafirai la ala hudan ɗaya daga cikin mu yana kan shiriya au fi dalalin mubin ko ɗaya daga cikin mu yana cikin bata bai ce ni ina kan shiriya ku kafirai ne ba ku mata kuma ya cancance bari haka amma sai na cewa wa inna mu ni da sabai na au iyaku ko ku kafirai la ala hudan ɗayan mu yana kan bata yana kan shari'a au fi dalalin mubin waye yake kan bata waye yake kan shari'a ba mu sani ba to amma me yasa manzo Allah ya faɗi wannan don mu koyi usulubi in ka zo magana da mutane ka gane me zaka gaya musu don haka Allah subhanahu wataala yace wallazina amanu min ba'd wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum dukansu ‘yan aljanna ne shi ne la yastawi man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowanne daga cikin su Allah ya tanada musu al-husna me al-husna ita ce aljanna a suratul anbiya ne Allah ya ce al-husna shine aljanna saboda Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha وهم fi اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون wannan shine alhusna aljanna ashe kenan walladina amanu min ba'd wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd dangi wanda suke da alaka da juna na dangantaka sun fi kowa alaka da juna su suka fi kowa alaka da juna sashin malamai suna cewa alhafiz ibn kathir yace malamai a bangaren gado sukan ce wannan tana magana ne akan gado amma dai ayan suratul ahzab ayan suratul ahzab ita ce take magana akan gado ita ta soke gado tsakanin almuhajirin wal ansar wanda ya faru na mu'akha da manzon Allah ya kulla amma wannan ayan kuma alhafiz ibnu kathir yace fahiya amun ta shafi dukkan dangantaka duk wanda aka ce dangi ne wannan na jini wannan wan wancan ne wancan kanin wancan ne to karka ce zaka shiga tsakanin su wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah in ka samu in ka samu alkhairi ko dukiya ko wani abu da zaka yi na alkhairi fara da danginka in abun yayi kai ya karu idan akwai mabukata a cikin danginka fara da su in abun ya karu zai iya fita waje to sai ka kai wa na waje ma wanda suka dace amma a fara da gida shine wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah sannan yan uwantaka kar ku yi shi don kuɗi kar ka ce ni tunda babbana bai biya mun kuɗin registration ba ba ni ba shi a kudin registration bai hada ku da babbanka ba Allah ne ya hada ku ta hanyar jini ya zama wan babanka ko ya zama kanin babanka ko ya biya registration ko kar ya biya registration shi babbanka ne har abada saboda ka dole ka girmama shi ka bashi haƙƙin babba haka nan wanka ko kaninka karka ce yayi kudi ni tunda baya kula ni ba zan sake zuwa gidansa ba na tashi na je Abuja na je gidansa bai kalle ni ba ko bai kaza ba a'a shi dan uwanka ne na jini wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah dama in zaka je karka je don kudi in zaka je gidan wanka karka je don kudi in zaka je gidan ka karka je don kudi in zaka je gidan ka karka je don kudi in zaka je gidan kawunka karka je don kudi ka je don Allah ya ce ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah amma lokacin da zamani ya lalace sai zaman to komai ma muna yin sa don kuɗi ne dangantakan ma don kuɗi ne bari je gurin wana ran da ka fara zuwa gurin sa sai ka ce to dama na zo ne wallahi tunda azumi ya fara ban yi kaza ba ka zuwa sa kullun sai ran sai matsala haba kar ka zama dan matsala mana Allah ya kiyaye Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah alimu masani ne bi kulli shay'in da komai Allah ya san komai Allah samu dace wannan shi ce suratul anfal muna fatan Allah ya samu duk abin da muka yi na kuskure a cikin Allah ya gafarta mana abin da muka yi na daidai Allah ba mu ikon aiki da shi wallahu ta'ala alam kuma muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wannan masu mutum zama da su ya da su cikin zama sai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malam da da da ta kuma mata akan haka sabu magana gaskiya mata ba dan dan wasu da su ba da su da kuma su sannan sai wa rahmatullahi wa barakatuh yi wa jagoranci da dacewa da daya Allah da a wurin ba da kan uwa musulmi da ya da wanda a har ya kai ga baya isa wajen ibada ko neman kuɗi a da yana cikin mutane da ke buga misali da su wajen ibada neman ilimi da kuma neman halal saboda haka suna son sai ka ko Allah ya ne wannan akwai wani da yake yawan zuwa wuraren da wani a ciki kuma kuma a sannan wannan yake abokin da yana fama da abin da kansa ta jini sai wasu abuwa ana ba shi lafiya sannan kuma ana ta ba su yi mai kyau sannan wani suna yake maka da ana cikin ma'aikata da yau sannan ana halitta shi sannan wani yake maka da ana halitta shi da wasu mata ne

suna kuma ya maka wanda ya ta a ka irin ba kuma da ya za a kan yasa ana lafiya sannan ya yi

kuma ya da koyo biyu a cikin su don yana yaro masa da kuma da su garba a yanzu duk da cewa ya kuma da da kama wasu ma ne a cikin su Allah ya dora ta kan malamu su da fatan zai yaro wani kalma Allah ya sa ya cigarwa sannan da wanda ya ce ko kuma wannan kwamitin wani kwamitin ya ce yi wa kai kisa a zuwa ana biya musu da na Najeriya suna na aiki a cikin nan har kuma da yanzu masallaci wa wani makaranta wajen kula da goshi da tsoro suna kan kan sannan kuma da kuma wanda ya san kan kan don ana yana so a wurin wani Allah ya ya dace da kuma wanda ya san kan a wani addu'a Allah ya sa albarka cikin shi yaran sa matan da yi da duka Allah ya sa mana dukkan waɗannan bayan Allah da suka turo musamman abunan wadda ta yi bayanin ko suna hada sabu a gurin mata tunda can bangaren su mata zalla ya kamata su daina kyaman juna wannan ba daidai ba ne duk abin da kake gani a gurin wani naka ya fi nasa da Allah ya ga dama kai ne fa a gurinsa shi ne a gurinka to kullum a dinka tunani ba wani mutum da ya fi wani illa bi takawallah saboda haka a rinka eh, kyautata zato ga juna a rinka sake jiki ga juna annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shigo sahabbai a kasa gane wani gurin zama da aka tanada domin shi shine kiyayen halitta gaba da duk inda ya zo ya samu guri a inda guri yake kawai anan yake zama baya jira yana wani abubuwa balle har ki kyamar yar uwarki ko ke kina da kaya mai kyau ko kina da wadata ko wani abu ita ba ta da shi wannan wannan bacin basira ne mutum yayi wannan tunani komai na Allah ne yanzu nan sai Allah ya juya wasu abubuwa daga wasu abubuwa to Allah ya kiyaye don haka a rinka kula da irin wannan abubuwa a yi da ya dace su kuma kowa kuma ya zama yana mai tsafta in zai je masallaci kowa ya zama yana mai tsafta in zai je masallaci don wasu su ma ba suna da matsala to ba za su yi tsafta ba saboda haka ba mamaki ba za dai a yi tsammanin irin wannan a gurin mata ba amma a ce mutum ba wanka ko kuma ba tsafta addinin musulunci addini na kwalliya da tsafta balle in za a je masallaci saboda haka ya kamata a rinka tsafta don a in mutum ya zauna a kusa da bayan Allah ‘yan uwansa kar ya cutar da su da wani wani abun da za su ji wanda bai dace ba bai kamata ba ya kamata mutum ya tsafta abu na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da natural kanshi na turare a jikinsa amma kullum baya rabuwa da turare baya rabuwa da turare tare da cewa shi ko wucewa yi ko bai sha ba turare ba kanshin jikinsa ake ganewa ya wuce ta wannan hanyar amma duk da haka yana shafa turare koyaushe kuma ya ce abun da ya fi sha'awa a duniya daga cikin abun da ya ambata akwai turare a ciki saboda haka sai a rika duk da cewa mace in ta balaga ita ba za ta sa turare ba za ta je masallaci amma dai kamar irin shuwa malamai suna bayanin cewa zai halatta kamar shuwa a inda ake sawa irin su hamata da sauransu kar wani bashi ya tashi wannan ya halatta amma mace ba za ta shafa turare ba in za ta fito wallahu ta'ala haramun ne mace da ta zama baliga ta shafa turare in za ta fito waje da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu to muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace dukkan masu bukatun addu'o'i Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa bukatunsa marasa lafiya da yawa daban-daban Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin jarrabawa da wanda aka jarrabe shi karewan tattalin arziki an ce da mai kokari ne a harkar addini Allah subhanahu wataala ya kawo masa sauki ya fidda shi daga cikin yanayin da ya shiga Allah ya ba shi lafiya daga ciwon da yake ciki ah, da wanda shi kuma ya samu jarrabawa ta tabuwan kwakwalwa Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya Allah ya mana kariya daga irin waɗannan tilo a wanda suke bukatan abunan aiki Allah subhanahu wataala azurta su da aiki mai albarka masu yin jarrabawa Allah ce muke su cikin jarrabawoyin su dukan mu gaba ɗaya kowa da bukatun da yake da shi Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah gafarta mana kurakuran mu ya gafarta wa iyayen mu Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus da Allah yake rabawa a wannan wata mai albarka na yantawa da rahama da gafara Allah ta samu daga cikin da suka samu babban rabo Allah ya yanta wuyayenmu daga wuta zuwa aljanna a wannan ini mai albarka da mu da iyayenmu da iyalanmu da zuriyanmu. yadda muka haɗu a nan Allah ya haɗa mu gidan aljanna da rahamarsa Allah sa alƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah kare mu daga saba masa bayan mun tashi Allah karbi ayyukan mu azurta mu da ikhlasi cikin duk abin da muke faɗi ko muke aikatawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعله قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم قنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نجعلك في نحور الحاسدين الحاقدين يا حي يا قيوم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم قنا شر الأعداء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وأنزل علينا بركات من عندك في بيوتنا وفي بلدنا بومبي وسائر بلاد المسلمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك